أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na darasi na ashirin ko? darasi na sha tara da yau? ashirin ne yau interesting <laughs> darasi na ashirin a watan ramadana hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku insha Allah kwanakin mu suna karewa yanzu nan wannan daren da ke daf da mu shine daren ashirin da daya kar mu manta da hadisi da ke cewa man kama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hadisin muttafaqun alaihi yana bukhari hadisi na dubu ɗaya da dari tara da ɗaya annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace duk wanda ya tsaya a daren lailatul qadr yayi ibada ya cika sharuɗa biyu na farko imanin iya mai imani da Allah na biyu wahati saban iya neman lada a wurin Allah to an gafarta masa dukkan abin da ya gabata na kurakuransa idan muka duba ibada ta fiyayyen halitta da yake a kwanaki goma na ƙarshen wata ramadana ya ishe mu darasi sai mu kyautata tsakanin mu da Allah mu tabbatar dukkan waɗannan kwanaki goma na ƙarshen wata mun yi ibada a ciki kuma mu kaskantar da kai a ibada kuma idan muna yin ibada din mu riƙa roƙon Allah ta'ala ya karɓa dan ba kowane aiki ake karɓa ba to mu roƙi Allah ta'ala ya karɓa inda muka kuskure ya yafe mana shi Allah ta'ala mai afuwa ne mai yafiya ne muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga mahaifanmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin ya ɗauki rayuwar akan imani muna kara karkantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abun da ya dame mu a daidai kun mu a nan wurin kowa iya da bukata a wurin Allah muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana Allah ta'ala ya biya mana Allah ta'ala ya biya mana sharri ko musifa ko bala'i ko fitina Allah ta'ala ya tunkuɗe mana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala dukkan wani abun da ya dame mu a wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ya magance mana dukkan abun da mu iya ya albarkace shi abun da ba za mu iya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya wuce mana gaba ya gabatar mana da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu girma na alhayyu al-qayyum Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen kalubale na harkar tsaro waɗanda suka rasu dalilin wannan da imani Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke hannu muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda ba sa hannu Allah ta'ala ya ci gaba da kare su masu yin waɗannan ayyuka Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ya takaita fitinar akan su ta kare muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya gafarta mana ya taimake mu ya sa mu cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama Malam Ibrahim akwai tambayoyi bismillah wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malar lafiya da alaramma da duk mahalarta wannan tafsirin Allah ya kara musu lafiya da imani da nisan kwana ya ji kan iyaye ya kara ma mahaifiyar malin da na alaramma lafiya da imani Yaran ma yana da mahaifiya a raye ni ba ni da shi Allah ta'ala ya yi da su الظلم dan uwa aliyu da zariya takardar na da tsawo yana roƙon inda hali a rika yin tafsiri a wannan masallaci ko da sau a wata bayan rababana in allah ta'ala ya kai kwanan mu na san kowane shekara akan ba da shawarin haka amma yin hakan ya gagara yana roƙon ko da lahadi na ƙarshen wata a rika yi to za mu duba yiwuwar haka idan allah ta'ala sa mai yiwa ne za a sanar da hakan kuma za a gabatar wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya jika mahaifanka da malamanka a duniya ayyuka ne Allah ya kara malam lafiya da imani da ilimi mai amfani a karamar kalla menene hukuncin wanda ya bi masbuki sallah bin masbuki sallah ibn husaymin rahmatullahi alayhi yana halatta a cikin sharhul mumti ala zatul mustaqni a volume na biyu a lamba na 307 yace yana halatta bi masbuki sallah yace al-masbuk shi wanda yake masbuki alladhi kama liyutin salata salatahu wanda ya miƙe don ya cika sallarsa masbuki asbaha munfaridan daga liman yayi sallama in ya miƙe zai cika sallah yace to kaman wanda yake sallah shi kadai ne matukar liman ya kammala ya yi sallama to shi masbuki kamar wanda yake sallah shi ɗaya ne sai asbaha munfaridan ya zama kawai mai sallah kadai ne idan akwai wanda ya zo zai bi shi yace yanwi niyyatar imama ana son sai ya daura niyyar limanci daga wani ya zo kusa da shi zai bi shi sai ya daura niyyar to wani ya rafu da ni zai bi ni to na zama liman so don haka kamar yadda kake ga halastin mutum ɗaya yana sallah ka zo ka jona shi ku yi sallah malam ya ce haka masbuki yake idan liman ya yi sallama sai ya miƙe zai cika ta sallarsa ya zo magariba sai ya samu raka'a da sai ya miƙe zai kawo guda biyu to idan kai ka zo ka bi shi kamar kana bin wanda yake sallah shi kadai ne to da ka sai wannan sallah ta halatta amma sai ya ce in kai sallah kai kadai baka bi shi da ya fi nutsuwa da haka saboda me saboda an samu sahabbai in suka zo suka samu an idar da sallah sukan yi sallah su kadai ne man tawadda fi baitihi fa ahsana alwudu'a thumma ata almasjida fa wajada an-nasa qad sallu a'tahu Allahu mithla ajri man salla wa la yunqasu min ajrihim shay'a dogaro da wannan sai sai sahabbai haka suke yi cewa idan mutum ya zo masallaci daga gida ya kyautata alwala sai zo masallaci don yayi sallah sai ya samu mutane sun idar da sallah da yake ba da niyya yi makara ba jarrabawa ce sai ya sallah shi kadai manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi yace Allah zai ba shi kwatankwacin ladan wanda ya fi sallan jam'i ba tare da an tauye ladan su ko da guda ɗaya ba a cikin kitabu sahara hadisi na goma sha tara a cikin musnad imam muhammad ya kawo shi to da wannan sai yace in ka bi masbuki sallah sallar ka insha Allah ta'ala ta yi ba matsala amma in kuma ka koma gefe kai sallah kai kadai kula da nassosi da dama kamar wannan hadisi din yana zama da cewa insha Allah kana samun ladan jam'i din wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta ita ce idan mutum ya kunna karatun alqur'ani a wayarsa shin zai iya samun ladan wanda ya dauki alkur'ani yana karanta shi daga masoyinka mai kaunarka lukman abdullahi kasuwan mata gombe imamun nawawi rahmatullahi alai cikin al'azkar a shafi na tasa'in ya yi magana har zuwa tasa'in da ɗaya akan fa'ida na karanta ƙur'ani ana kallo cewa yana da fa'idodi da yawa yanzu a ran a yi haddace ƙur'ani amma yakan bude yana karanta mana me hikimar wannan saboda kallon musaf ganin sa wata ibada ce bayan ladan ibadan tilawa da shi nazar idan musaf ibada kallon musaf kana kallon sa kana karanta ibada ne shi yasa ko da ka haddace za ka iya bude musaf kana karanta dan ka samu wannan ladan ibada da magana akan cewa kallon kaman kallon musab na'am baya ga wannan ma ga hadisi da ke cikin sahihul jami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man sarrahu ay yuhibba Allah wa rasulahu falyaqra min al musab wannan hadisi ya cikin sahihul jami hadisi na 6289 manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace duk wanda yake faranta masa rai ya zama yana son Allah da manzonsa to ya lazimci yawan kallon Qur'ani yana karatu yawan kallonsa bi ma'ana idan ya saba gani sai sa wani lokaci ko da ka haddace sai ka bude ka karanta wani lokaci ka yi tilawar da kanka wani lokaci ka bude ka karanta saboda ladan tilawa daban amma ladan kallonsa shi kuma daban kaga hadisin sai yace ya karanta a Musa. in dai wai kana so yana faranta maka rai mutum ya so Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa su yi me su so shi an yushibba Allah wa rasuluhu wa yushibbuhu Allah wa rasuluhu in dai kana so ka so Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa su so ka to ka rika lazimtan kallon Qur'ani to kallon ibada ne kula ga wannan yana da kyau mu rika kallo muna karanta to sai tambayar ta su cewa idan ina karanta kaman a waya haka na bude shin zan samu ladan ina kallon musaf na ibada akwai fatawa da amin na darul ifta al-misriya ya bayar sheikh muhammad abdulsamir shi ne amin na darul ifta fatawar su ta shekara 1441 a ciki yana cewa babu kokonto idan aka rubuta ƙur'ani aka ne da shi soft copy aka saka a cikin waya kamar yanzu wannan dan madina da ke karewa da ayoyi ai akwai shi da zaka samu a waya komai yadda yake a rubuce a nan haka zaka gan shi sai ce do haka annazir fi safha kan nazir fil hatif kallonsa a takarda ɗaya ne da kallonsa a kan screen me dalili saboda ai haruffan kake karanta ba fefa ce hadafi ba in fefa ce ai zamanin sahabbai ba fefa ne irin wannan ba da aka ce annazar fil mushaf da ake magana aka faɗi hadisin ai lokacin qur'anin ba ma a takarda bane a jikin dutse ne ko jikin ice ko jikin fata amma me aka kira da mushaf su ne waɗannan haruffa da idan ka yake gani wanda su kake ji ɗaya bayan ɗaya kake haɗa bakin kake karantawa tare da ka haddace shi da to kula ga wannan sai sai, ai ba takarda ce ake kishi bari ba haruffan da idan naka yake kallo kake karantawa ɗaya bayan ɗaya ka gane na kammala a ɗaya ga ta gaba na shiga kaza zan shiga shafi kaza misali to wannan shi ake kira da asalin mai abin da ake so ka kalla ka karanta ba sai ya zama ala safa ba kula ga wannan magana mafi inganci yake cewa al-ajr fil qira'a fil waraqa kal ajr fil qira'a ala shasha ladan da ake samu an karanta takarda ana iya samun san an kalle shi a jikin screen wani kuma sai ya ce to shi qur'anin idan yana cikin waya to wayan ta zama qur'ani a bata ta zama ba saboda kana rufe screen din ai duka wannan digital numbers ne zeros and ones ne kana rufe ai kuma zai koma wata duniya ce ta daban har sai lokacin da ka kara buɗe kuma yi kokarin generating sai nuna maka latest din amma ba haka ba za ka ga ai sai ya ta downloading so da haka wannan qur'anin da kake gani a screen in ka rufe screen din wayanka ka sa aljihu babu shi a lokacin har sai a lokacin da aka bude yake dawowa to kula ga wannan kuma ba a itibarin waya din a matsayin me a matsayin qur'ani saboda me saboda ai qur'anin a ciki ba hakan yake a rubuce ba har sai a lokacin da aka bude za a karanta tukunne yake iya downloading abin da ake bukata kula ga wannan kuma ba za a dauki hukuncin su dai ba wallahu ta'ala ta'ala amin ya rabbi za mu tashi darasi na goma sha tara insha Allah a wata na Ramadan hijira darasi na ashirin eh, a wata na Ramadan hijira shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah ta'ala Allah ya samu wani lafiya a ramma in har ka gane daidai ina za mu tashi to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم همزه ونفسه ونفسه يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ني دي أنا لسافر من ضلك آية ديا نعم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تظلموا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاسب عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah ta'ala ya ce ya ahalar kitabi ya koma abota littafi lima takfuruna me yasa kuke kafircewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah wa antum tashhaduna alhali kuna shaidawa ba ku kuna ji ba ma kuna shaida ayoyin Allah a aikata da idan wannan aya tana tunatarwa ne zuwa ga ahalul kitab kalmar ahalul kitab mudafun ne wa mudafun ilayhi in an ce al'ahalul kitabi shine ana nufin al-yahudu wan nasara bangare biyu ko kuma ummatu musa alaihi salam wa ummatu isa alaihi salam wadannan guda biyu kuma an ba su taura da linjila amma malamai suka ce ana kiransu da ahalul kitab saboda me yazo da ma'arifa duka biyu suna shiga kamar yadda ibn usaymi rahimahullah yake cewa cikin waken sa cewa wa al tufidul kull fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi to da kan kace al din nan ya zama al-taura wal injila sun shiga ciki saboda mace sa zo da ma'arifa sai aka ce ya ahalal kitabi amma dauki ka iya cewa ya ahalal kitabai duka ya zama amma tunda an sa ma'arifa an aka kashi a mufradi ya wadata saboda allin yana game komai da komai ne don haka ya ahalal kitabi ya koma abota littafi amma littattafan alal akalli akwai guda biyu a taura da linjila amma da an ce al ya zama jifinet to guda biyu duka sun shiga ciki kamar duk a turanci akwai definite da indefinite don an kawo abu a matsayin definite ya zama ya zama di kaza to ko da abin ya wuce ɗaya a ka'idar larabci duka sun shiga ciki karmar ahalul kitabi wurare nawa ta maimaito a qur'ani akalla kalmar ahalul kitabi ta maimaito ya kai kamar talatin da ɗaya a cikin surori guda tara ya ahalar kitabi kuma ta maimaitu akalla wurare nawa ta maimaitu nawa akalla kana da goma sha biyu kul ya ahalar kitabi kana da guda nawa kana da guda shida ya ahalar kitabi da babu kun akwai shida kul ya ahalar kitabi akwai guda shida don ka tara zama goma sha biyu kada ba ta muku lokaci ba wannan shi din bane ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi tare da cewa asalin maganar hakikanin ta ana magana ne akan al-yahudu saboda kissa ta fi shafan su kai tsaye amma lokaci ana iya kiran general suna gamammen suna amma ana nufin wani bangare na su su da wannan aya ta fi magana akan yahudu Allah ta'ala yake lima li nan harafin jarri ne ma din nan kuma fa lil ne don tambaya ma istifhamiyya ce wato kaman alamar tambaya ne ita raɗin din asalin magana shine li ma amma saboda harafin jarri ya shiga ma sai aka goge alifun din goge alifun din shine alamar harafin jarri ya shiga cikinta ta sai ce kawai lima ana tambayan su ne tambaya kuma na inkari tambaya na kalubalanta tambaya na ce a gaskiya ba ku kyauta ba haba ya hudu ai ba ku kyauta ba me suka yi lima takfuru na me yasa kuke kafircewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah ga su nan a cikin attaura kun su cewa Allah ta'ala zai turo wani annabin karshen zamani zai yi hijira ya dawo garin Madina garin Makka ya zauna za a haife shi a zai hijira ya dawo garin Madina ya zauna zai fito daga bakka wato da abin da ake cewa makka yanzu kun karanta kun yi imani wannan ya sa yahudawan sham suka yi hijira suka dawo madina suka zauna aka samu yahudawan da yawa na banu kainuka banu nazir banu quraiza kun karanta cikin linjila cewa akwai annabin da zai zo bayan isa alaihi salam har kuke sha'awan ya zama ya fito a cikin ku kawunan ko ƴaƴanku ko jikokinku amma da Allah ta'ala ya kaddara ya fito ba a cikin ku ba sai kuka ce ai kariya ki zafi kafirce masa sai suka kafirce daga duk siffar da aka ce zai zo da ita sun tabbata a taura annabi Muhammad ya cika su sun tabbata a cikin linjila annabi Muhammad ya cika su kuma sai ya zo shi Allah ta'ala ya bashi Qur'ani matsalar su daya sun fasan abu sun yi imani da shi amma tun da burin sai fito a cikin su bai fito a ciki ba sai suka kafurce masu suka ce ba za su bi shi ba dan adam kenan bai wuyan gane hali arama ba mu ko misali ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق wa وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم كتاب من عند الله ونرتاجه shine qur'ani suratul baqara aya ta 89 Allah ta'ala yake walamma ja'akum kitabun min indillahi lokacin da littafi ya zo musu daga wurin Allah shine aka ba annabi Muhammad qur'ani musaddiqan lima ma'akum iya gaskata abin da ke gaba gare su na attaura suna karantawa wa kanu min qabl yastahfihuna ala alladhina kafaru kai gabanin nan har cika baki suke waɗanda suke kafirai na cewa a'a ai mu mun yi imani akwai annabin karshen zamani zai zo za mu bi shi ga siffar zara a cikin attaura da linjila ai kawai sa muke yi kawai ya zo mu bi shi ne suna kafa hujja har suna neman taimakon Allah akan maƙiyansu da tawassuli da wannan duka ya shiga cikin yastafihuna ala ladina kafaru da Allah ya turo shi ya fito daga garin Makka haifaffen wannan wurin tun yana cikin babar babarsa ya rasa mahaifinsa aka haife shi yana karami ya tashi maraya To idan ni'imar Allah ta cika akan wanda yake ba dan sarauta ba ya fi shan wahala to shi ba dan sarauta ba ne sai Allah ta'ala ya zafe shi ba daga gidan manyan mutane ba idan a gidan a gidan manya aka samu wani mutum to ba a cika samun matsala ba amma in Allah ya yi kaɗan talaka sai ka zama shugaban al'ummar ku ko aka sa sarki ko ka zama wani abu mai kama da wannan to sai ka yi hakuri saboda mai yan adam sun fi karban cewa dan gidan manya ai ya fi dacewa da wannan ai gidansu shine gidan kaza to annabi muhammad ba dan kowa bane maraya ya tashi da haka su ne marayun garin makka akwai maraicin da ya wuce tare rasa mahaifi tun baka leko duniya ba tun baka fito ba a ce babanka ya tafi to falan ma ja'ahum lokacin da ya zo musu ma arafu Allah yake abin da suka sani sani ta sosai kafaru bi shi sai suka sai masa yana za su suka ce yanzu ba mu yadda ba me laifin shine me yasa shi bai zama a cikin su ba sai aka turo wani to shi dan adam hasada ta kan hana shi karban gaskiya yanzu ishin da ya bayyana shine mai hasadan min indi an ne hassada ce ta bayyana kamar yadda yake bakar aya ta bayyana tara kawai yanzu yanzu ai to shi wane ba maraya ba ba dan gidan sarauta ba ba dan gidan masu mulki ba babansa ba kaza ba haka kawai a turo duk matsayin mu nan kawai sai mu zo mu bi shi kuma ba wai wata makaranta yayi babba a duniya ba a'a shi annabi ne ummi ba baya rubutu da karatu ko sai mu bi shi to sai hassada ta bayyana shine Allah ta'ala yake falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi to wannan shine kafirce wanda suka yi amma sai Allah yace bi ayatin lahi malaman qur'ani suka ce yanzu da suka kafirce wa qur'ani by implication sun kafirce wa ayoyin da ke cikin at-taura saboda at taura akwai ayoyin da sun ce su sun kafirce wa ayoyin da ke cikin linjila dan a cikin linjilan an ce zai zo kuma suka kafirce wa ayoyin da ke qur'ani shi yasa wannan sai zo shi bi ayatin lahi don haka ayoyin bai ta takaita akan ayoyin qur'ani ba bi ayatin lahi fil qur'ani wal injili wal furqan a wat taura kafin cewa ayoyin Allah fil qur'ani wat taura wal injil duka ya shiga ciki kuma Allah ya ce wa antum tashhaduna alhali kuna shaidawa kalmar bai ce wa antum ta'lamuna ba sai ce wa antum tashhaduna saboda ash-shahada aqwa min al-ilm shaidawan ya fi ilimi saboda in ka ce ilimi kawai karantawa ka yi yanzu idan ka karanta kawai wuce akwai aljanna sunansa ilimi ran da ka je ka ga aljannar ido da ido to ya zama me ya zama haqqul yaqin wannan haqqul ya tabbata saboda shahada ne so kaga abun da idon ka ya gani ya fi abun da ka ji shi fa Allah ce wa antum tashhaduna kun shaida a cikin at-taura kun shaida a injila kun karanta na ilimi sannan yadda aka faɗi duk siffarsa a taura da linjila nan sai ya cika su kuma sai ya zo su madina kuma da ya zo sai kuka shaida yanzu na ne haƙƙul yaƙini ko su gan shi ido da ido shi ne ya ya zama shahada da kuna ilmul yaƙini ne yanzu kun dawo me kun dawo ainul yaƙini da haƙƙul yaƙini ga ilimin ya gini ga kuma idan ku ya gani yanzu kun tashi daga kawai daraja ta ilimi theoretically kun koma daraja ta ilimi wanda kuke gani ido da ido kun gan shi kun gaisa da shi kun yi magana ya ba da amsa kun masa tambaya ya amsa muku kun nemi ku shi kun gagara Shi ne wa antum tashaduna yanzu ba akan kawai iya ayoyi ba bane shi nan san sai a cikin hadisai da yawa yake ta yaban mu Shi ne mu yanzu mun zo ba ya yayi wafati ya koma zuwa ga Allah amma mun imani da shi amma waɗannan su kuma sun gaishe amma sun yi mai sun kafirce masa amma mu ba mu gani ba mun yi imani shi yasa yake kira mu a hadisai da dama da cewa ikhwani yan uwana sun yi imani da ni amma ba su gani ba yau mu a duniya kusan mutum biliyan biyu ne ba mu gan shi ba ya bar duniya sama da shekara dubu da ɗari uku da ɗan kai mafiya yawan mu muka zo amma wallahi muna da yaƙini akan gaskiya ne kuma mun amince da haka kuma muna son sa fiye da yadda muke son kowane mutum a duniya kuma mun amince haka shine imani kuma shine addini kuma a haka muke addu'a dare da rana Allah ta'ala ya samu adamshin sa gobe kiyama kuma mun amince amma kaga mu wa nahnu na'lam ne amma su kuma wa antum tash'aluna ne amma sun wa abin da idan su ya gani inda mu Allah ya waje dogo muka gani shi ai da mun taka bulus da mun more to muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu ganshi a gidan aljanna kai tun daga filin kiyama mama Allah ya sa ya kira mu ya ce mu zo ga jama'ar sana Allah ta'ala ya sa abinda ayin nan ke karantar da mu shine duk inda karfin hujja ya bayyana dan adam in ya gara ma zai iya kaucewa ya ce shi bai gamsu ba saboda me idan ya zama dan adam yayi wa Allah wannan to in dan adam yayin mutum ai ba abin mamaki bane duk karfin hujja dan adam yana iya juya masa baya ce wallahi shi ne masa ba to shine abin da ayin nake karantar da mu na biyu kuma take gaya mana cewa mu kauce wa cutar hasada babu abin da ke lalata mutum irin hasada idan dan adam yana da hasada to baya iya karban gaskiya na uku mutum ya kauce wa son girma ai yanzu son girma a kansu ne yasa suka kare ta annabin me yasa bai fito a cikin su ba sai a wani wuri in mutum bai da cutar son girma da ya mota kowa Allah ya turo sai ka bi shi in yanzu babanka ya kalli yaro dan shekara biyar sai ya ce je ka same shi yana da aika zai aike ka idan ka samu dan shekara biyar karbi aika sai ka je ka shin baban ka kai biyayya ko yaron baban ka kai ba to idan ka bi annabin ko da dan talakawa ne ai Allah kake bi dan Allah shi ya turo shi to ya sa mu yi hakuri duk inda gaskiya take mu karbe ta kuma gaskiyar nan ba wai sai a bakin ɗan kabilar ku ko wanda kuke da fahimta ɗaya ba duk inda gaskiya ta bayyana in kai musulmi na kwarai ne ka ɗauke ta ana karɓan gaskiya a hannun musulmi ana karɓa a hannun wanda ba musulmi ba ana karban gaskiya a hannun kabilar ka da wanda ba dan kabilar ka ba kana karban gaskiya a wajen wanda fahimtar ku daya addini da wanda fahimtar ku ba daya ba duk waɗannan inda ita gaskiya ce ita gaskiya ana karɓar ta a ƙashin kanta ne ba sai an duba wai waye kawo ta ba da ake duba waye kawo da shi ne magana ne isnadi in ka zo ka ce annabi ya ce sai mu ce ina isnadi in ka zo ka ce wane ya aiko ka da kaza da kaza muna ga girman sai mu ce ina hujjan shi ya aiko ka sai mu buƙaci isnadi in labarin mutum ya kawo in ya ce Allah ne fara ko annabi ba ma kare ka wannan sai mu ce ina silsilan da ka samu wannan labarin in ya zama shi mutumin banza ne kuma babu ayin a Qur'ani sai mu ce ba mu yarda ba to a inda ake duba mutum shine inda ya kawo labarin da ya dace a bincika a tabbatar da gaskiyarsa ko karyarsa Allah ta'ala ya ba mu ikon bin gaskiya a kowane hali na'am يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون Allah ta'ala ya ce ya ahalar kitabi ya kuma abota littafi wannan duka ya shafi al-yahudu wa nasara amma asalin maganar akan yahudu ake yi su an nasara an raba su ne a ciki saboda sun shiga cikin sunan amma matsalar sai al-yahudu ne saboda su ne suka yi wannan hijira din sai Allah ta'ala lima talbisuna al-haqqa bil batili menene yasa kuke jirkita gaskiya da ƙarya wa taktumuna al-haqqa kuma kuna koya gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna sani anan me dalilin kuna sani saboda kun karanta cikin attauran Allah ta'ala ya ahlul kitabi ya koma abukan zabi lima me yasa me yasa suke yi ka duba yadda Allah ta'ala yake rarra shi yan adam amma duk da haka ɗan adam sai juya wa dokar Allah baya lima me yasa wannan kuma yake kara nuna mana muhimmancin abin da ake cewa fair hearing under retributive justice wanda musulunci ya karantar da shi shine duk yadda dan adam kake ga yana da kuskure ba a yi wa mutum hukunci sai an ba shi daman ya kare kanka. duk yadda aka yi ta a labari ba ka ɗaukar ɓangare ɗaya ka ji ɗaya ba duk inda ka ji wani bangare ɗaya don ka yi adalci sai ka ce to mu ji ɗaya bangaren in ba mu ji wato ba da a hukunci dole sai ɗaya bangaren ya yi magana in bai mata ba za a yi adalci ba ne sai ya hiyare ai babu wanda bai da hujja a duk duniya irin gibiri da Allah ta'ala ya umurce shi wa annabi Adam sujada bai yin ba amma Allah ta'ala bai masa azaba ba sanne mai da sanne kan da shi me yasa baka yi ba tukunna da ya ba da hujja da take ba mai karfi ba ta'ala Allah sai yi karɓar hujjar sai tabbatar da shi a cikin waɗanda suke kaskantattu ai in a wanda zai hukunci bai ba wa ɗan adam daman ya kare kansa ba shine Allah subhanahu wataala don ya san abin da ke cikin zukatan mu ko da ba mu faɗa ba amma duk da haka bai masa wannan hukuncin ba sanda ya ba shi daman ya kare kansa to shi yasa yarin wajibi ne kar ka ji wata magana ta basanci akan mutumin kwarai kana ganin sa iya da taku a mahaddacin qur'ani ne liman ne a unguwar a aladan ne a wurin ku ko kuma shine limamin kauyen ku saboda kawai ba ka so sai kace eh gaskiya ne to a wurin Allah ka zalunce shi ba a daukar labari musamman mai muni har sai da aka ran da shi yayi magana matuƙar bai yi magana a kai ba to in kai hukunci ka zalunce shi kuma sai ka shirya me zaka faɗa gaba ga Allah gobe kiyama amma ba a hukunci akan labari da sai biyu shi sa Allah ta'ala duk da haka ya tarbe su mun ce a taura zai zo kun amince har kun yi hijira kun dawo madina kun zauna al-injila an faɗa zai zo sannan alqur'ani ya zo da kuka karyata amma duk da haka Allah san da ya tambaye su lima me yasa bari mu ji dalilin ku ba za mu muku ba sai mun ji dalilin da sa yasa yace lima talbisuna al-hasa kalmar talbisuna daga kalmar khalasa ne wato jirkitawa me yasa kuke ganin gaskiya sai ku jirkita ta da ƙarya wato alhaqqu mun yi bayani akai shine as-sidqul as fil khabar wal adl fil hukm to wannan shine annabi da kuma qur'ani kuke hada bil batil bil batil shine tawilin da kuke da ma kuke jingina masa hauka wa tattumuna al kuma sai kuke boye gaskiya dan sai suka waye gari inda siffofin sai bu a cikin takaddun sai ana ta ciccirewa sai a buga wannan bugun sai a cire waɗannan sai daga sai a ce to ai da muka cire wannan mun bar kaza da kaza ba mu cire ba a wani bugun sai a ƙara cire wani abu a wani bugun sai a ƙara cire wani abu in ka ɗauki asalin at-taura da ta zo ta a hebrew language har sunansa san da ya zo da suna muhammadin a rubuce a cikin ta ba ba ma wai isara ba sunan matsan da ya zo amma duk a hankali sanda aka yi ta kokarin cirewa cirewa cirewa aka yi ta tawili amma aka gagara za a yi da deuteronomy 1818 <laughs> da kuma wasu ayoyin Allah ya ce kada me yasa kuke wa antum na alhali kun sani a wani wuri kuma Allah wasu wurare Allah ta'ala kuma yakan hana su yi ne a nan tambaya yayi tunda ba su da hujja kuma sai hana su ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون بقرة آية 40 في كذا أنني tambaye أتوكم السيحانات kuma sai hana su tunda عليه kar ku kare wala talbisuna amma ka duba bayan ayar ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi yace wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun kaga aya ta 40 da 41 kenan sai ta 42 sai ce wala talbisul haqqo sanda ya gaya musu irin jerin gwanan ni'imomin da ya musu amma sai ce kar ku rika ɓoye gaskiya ko kuna jikita da karya babu abun da ke da hatsari a duniya kamar Allah ya maka ni'ima ka kafirce wa ni'imar to wannan ne abin da suka yi Allah ta'ala ya musu ni'imomi amma waɗannan ni'imomi gaba ɗaya aka juya musu baya aka manta da su don haka a ko ina ka fahimci gaskiya kar ka boye ka duk inda ka sa fahimci gaskiya in ka zo ka faɗi gaskiya a wajen faɗan gaske sai ka duba yayi annabi ya karantar da yi sai ka yi koyi da wa annabi muhammad da kuma sahabbansa da suka karantar da mu saboda ana kafa hujja qur'ani da sunna a bisa ga fahimtar magabata na kware magabata na kware sune irin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in wannan karni guda uku sune al-qurun al-mufaddala karnunukan da suka fi kowanne farala a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu sun fi kowane zamani ilimi a wannan zamanin an fi kowane zamani tsoron Allah an fi kowane zamani bin Allah an fi kowane zamani kwatanta gaskiya babu zamanin da ya kai zamanin sahabbai tabi'ai da atba'u tabi'in mafhum tayyib don haka wa antum ta'lamuna Allah ta'ala yace alhali kuna sani kar ku yi haka na'am وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت sai wani bangare wa qalat tsa'ifatun min ahli kitabi sai wani bangare na ma'abuta littafi yake aminu billazi unzila ala na amanu ku yi imani da abin da aka saukar ga waɗanda suka yi imani kaga anan a boye suke raɗa. aka saukar musu mai wajihan nahari tafsiri mafi inganci shine wajihan nahari da safiya waqfuru akhirahu da yammaci kuma sai ku kafirce la'allahum yarji'una wannan shigar da kuka yi kuka fito zai sa su ma su yi ridda to wannan sun dauki wani strategy ne bayan sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bai fito a cikin su ba sun karyata Qur'ani sun san gaskiya ne kamar yadda Allah ya faɗa sai suka ce yanzu da za kuma tun kuma tunda mun ga ana ta bin sa mu bashi shi kadai yayi kai ana bin sa ai wannan zai cutar da mu garan mu yake shi ta wace hanya za mu yaƙe shi shine mu tura wani bangaren mu su shiga cikin maliyansa da safe su je a ba su kalmar shahada sun musulunta in aka wuni da su suke kai wannan abin famin shiga gaskiya barna ne da yamma sai su fita to shigar da suka yi suka fita to wasu za su biyo su to yanzu kuma shine sai a samu munafukai da za a yaƙi musulunci da su shi yasa a tarihin duniya ba a taba cin amanar musulunci ba sai da munafukai shi ne wanda suna cikin irin rigar ku irin kayanku da komai irin naku amma kuma suna yi wa masu rusa addinin ku aiki ne wannan ne suka ce to mu zo da wani strategy mu shiga saboda shi musulunci ba a rusa shi daga waje sai daga ciki shi yasa lokaci ai ni ma ina cikin yan boko amma lokaci sai ce yan uwan mu yan boko da ba su karanta addini ba in ba a yi sa'a ba maimakon taimakon addini wasu ba duka ba addini suke rusawa saboda me mutum yana cikin komai irin nagu amma baya ga girman aya ko hadisi a mu'amala babu abu ɗaya da ya kama da addini kuma kallon su ake mai musulmi kuma shi abin da yake rusa addinin yake yi to kaga wannan sai ya zama matsala ga addini akwai wanda yanzu idan ka dauke shi kace masa aya sai kai ayoyin nan ku sai ku dame mu da aya da sai akwai wanda kawai fa kafin na wa'azi ya kunna awa ɗaya zai ji yace sai wani mai gidan ya same shi sai ce mutum take ji wa'azi ya ce na minti nawa ne ta wa'azi wa'azi awa guda awa guda kana ta jin wa'azi kai kadai akwai wanda bai yanzu a rayuwarsa tun da yake musulmi ne tun da yake bai taba fita ta kanasta gidansa ya je masallaci ya ji ta'alim ba shi tun da yake bai taba yi ba a rayuwarsa bai taba yi ba a rayuwarsa tun da yake bai taba fita yi ba sai mutum ya waye gari shi ya yi addinin ne amma da ya yawo a duniya ya je dubai ya je kuwait ya shiga oman ya je china ya je india ya je japan ya je australia ya je amurka ya je brazil so yanzu da yawon duniya nan ka launa duk ayat da kaka kasa ya baka amsa sai ka ja ayat sai ka ganna na ni ban yi karatu ba fa na yawon duniya to yanzu da tsabar kwatance sai maka awa uku yana kwatance kan yi ta ciwo gaba ɗaya karanta mai yake da shi kuma kwatance yake maka wai mai dalili wai na baka amsan ayat da ka karanta masa ne <laughs> to shi yasa duk wata ni'ima da Allah ya baka a duniya karatun zamani kai na boko a kai dan kasuwa ne a kai dan siyasa ne a kai kaza ne ko me kake sai ka sarka wannan da sanin Allah in ko ba haka ba to ko da kana san Allah a kuskure sai ka rusa addinin Allah baka sani ba sanin addini shi ne na farko gabanin ka taimaki addinin duk wanda bai san shi ba to zai shiga barna wani abun da kyakkyawar niyya zai amma wallahi addinin ya rusa amma niyyarsa mai kyau sai me dalili dan bai sani ba suka ce mu shiga sai mu fito shine wa sa'ifa to kaga anan sai aka ce wani bangare duka iya cikin adalcin musulunci ba a ce dukkan yahudu ko nasara ba wani bangare daga cikin su min ahalil kitabi yace mai aminu ku yi imani Billadi, unzila ala alladhina amanu ga wannan da aka saukar musu shine qur'ani ku ce kun yarda da qur'anin kun yarda annabi muhammad annabin allah ne kun yarda da musuluncin in kun yi wannan wajahan nahari shine fiskan wuni shine wato farkon wunin dan idan abu zai zo ai fiskan kake fara gani daga tafi motsi sai kalli fiskar daga nan kake gane mutum to shi wunin sa shine me wayewan gari to sai ku shiga musuluncin da safe wakfuru akhirahu karshen kuma sai ku yi me karshen wunin sai ku ce to mun fita gaskiya mun shiga mu mun dauka abun nan mai kyau ne wallahi da nijiya mai kyau muka shiga amma sai mu gane abun gaskiya ba haka bane to in kuka fita la'allakum yarji'u dan an yi sa'a wasu za su biyo ku sai a to wanda ma shigar da mu mai sai mu fita dan wakila wani yana ciki yana tsoron fita ne to kana shiga ka fita zai ta to ai wanda ba fita ni ma ko bari fita to wannan shine asalin illar munafikai kuma har yanzu ana samun wanda zai shigo addinin dan ya su addinin amma mu ka'idar mu da aka mana shine muna aiki da zahiri abin da ya buya Allah ya sani duk wanda ya zo tsuguna yake musulunci ke sai mu bashi sai mu bashi ba ma sai a'a ba mu yarda da wani ba kowa da yake so kaza sai mu ce to a bashi musulunci sai ya karba wannan kuma yake nuna mana wajibcin gode wa Allah ta'ala akan ni'imar musulunci kuma na biyu mu gane Allah bai cika yaban kawai imani ba ya fi yabon tabbata a imani. yin imanin ka shi kadai da ita ba sai ka zama kana da tabbata a kan imani musulunci ba a yi part da safe ka shiga ɗayan maka fita gobe da safe ka ƙara shiga ɗado da sai ka tabbata kuma wannan shine abin da ke da muhimmanci imani da tabbata kuma Allah yakan umurce mu da tabbata a musuluncin arama ba mu misali da yanzu wata fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhur innahu bima ta'maluna khabir fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka cikin suratu hud aya ta ɗari da goma sha biyu Allah ta'ala ya ce fastaƙin wannan asali ga annabi Muhammad ake gaya ba fastaƙin ka tsaya a tsaye ka tabbata ka tabbata kar ka matsa fastaƙin kama umirta kamar yadda aka umarce ka wa man taba aka da wanda ya tube shi shiga musulunci ya tare da kai kar ka keta da iyaka Allah ta'ala ya ce duk abin da muke yi Allah ta'ala yana sanar da shi yana gani ko kuma falizalika fad'u wastaqim kama umir kuma yake wala tattabi a a hawa ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allahu min kitabin wannan zai zama cikin shura aya ta sha biyar kenan kaga sai ce falizalika fad'u wastaqim can fastaqim nan yace wastaqim kama umir kuma yace wala tattabi a hawa ahwa'ahum karka yadda ka bi son ran al-yahudi wan nasara karka bi son su kai kawai ka tsaya ka ce na yi imani da abin da Allah ya saukar na littafi kaga duka me yake tabbatar maka shine muhimmancin istiqama ba wai shigan ba tabbata kuma tabbatar umarni ne lokacin da aka saukar da suratul hud ga annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan aya mu duba tafsirin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi da kuma Jamaluddin al-Qasimi za mu fahimci da aka saukar mar da ayar fastakin kama umir aya ta 112 a cikin hudu yana zaune da bakin gashi saukanta a kansa sai ta sa gashin sai koma fari shi sai ke ta shayyabat ni hudun wa akhawatuha hudu da ɗan uwanta kawayen da sauran surori wallahi sun sa na yi furfura saboda mai kawai fastakin kama umirtu umarni ne mai nauyi a ce ka daidaita shi musulunci ba a fata in muka ce mu musulmai ne auren 'ya'yanmu a ga musulunci zaman mu da iyalan mu a ga musulunci sanya kayan mu a ga musulunci fita celebration din mu a ga musulunci tukin motar mu a ga musulunci hawa mashin din mu a ga musulunci bikin gidan mu a ga musulunci tafiya hutun mu a ko me za mu yi sai an ga addini shine fa fasalin kama umar don kuma wannan su ne masu imanin da Allah yake yabo a ranma su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka tsaya akan haka إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم aya ta farko cikin suratul ahqaf aya ta goma sha uku na biyu cikin fussilat aya ta talatin da talatin da ɗaya da talatin da biyu Allah ta'ala ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun wadanda suka yi imani kuma suka yi istiqama kaga muhimmin abu wannan shine maganin wa qalat ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un shi za Allah ya ce wanda suka yi imani suka tabbata ba wai part time islam ba full time suke yi 24/7 Allah ta'ala ya ce ba sa bakin cikin barin duniya kuma ba sa tsoron zuwa lahira a fusilar daga aya ta talatin ya ce innan ladina kalu rabbun allahu sun masa kamu ta tanazzalu alaikim malaikatu Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna malaiku ne ke sauko suna muku bushara da aljanna na hanu awliya ukul kana hadi dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim dan Allah akwai masaukin da ya kai wannan wannan aka ce muku wajen masaukin ku ne aljanna wannan residence ku ne aljanna daga wajen gafurin rahim mai gafara mai jin kai Allah wa man ahsanu qawlan to da ka da Allah yake bukatun mu da shi shine ba wai musulunci ce muna yi ba mu tabbata a ciki mu dawama a addini shine imani kuma ya zama duk abin da muke yi addini iya da sai a ciki duk abin da kace babu addini to me mutumin kwarai baya shiga cikin sa kowane abu za mu yi shi amma sai mu yi shi yadda addini ya ce a yi shi in kuma kana zaton akwai abin da babu addini to wani abin ya zama halaka duk abin da kace a'a babu addini bai shafi limamai ba sai mu ce to baka neman taimakon musulmai da malamai kenan in kana neman taimakon su addini ya shiga ciki Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم suka ce wala tu'minu kar ku yadda ku yi imani kuma kar ku yadda ku bayyana illa liman tabi kum sai ga wanda yake cikin addinin ku na yahudu kul ka ce musu innal huda hudallah lalle duk wata shirya a duniya babu wata shirya sai shiryar Allah duk shari'ar da ba ta Allah ba hayaniya ce da ban kaura sannan ayyukuta ahadin misla ma utitum Allah yana da ikon ayyukuta ahadin saboda sun ce kada a bayyana don kar a ba wa wani kwatan-kwatan irin abin da aka ba su na ni'ima da Allah ya yi au yuhajjukum inda rabbikum ko kuma ku yahudu kar su su kafa hujja gaba ga allansu a kanku da abin da kuka bayyana na ni'ima kul ka ce innal fadla lalle falala biyadillah a hannun Allah nake yubtihi mai yasha yana ba wanda yake so wallahu Allah wasi'un mai yarwatawa ne alimun mai ilimi ne wannan aya tana cikin aya da tafi kowace iskali a suratu ali imran abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi a tafsirin da yace wannan ayar ta zama matsala wa malaman tafsiri da yawa kowa ya zo sai rasa da zai tunkare ta yasa dole in dace da sunna su da nazo sai nayi wa'in wa'in saboda magabata sun yi ibnu qutaymi rahimahullah da yazo yake iskalan alal mufassirin malaman tafsiri ta sa su cikin tsaka mai wuya matsalar abubuwa biyu ne na ilimi a ciki da in ka magance su zai taimaka ka fahimta na farko innal huda hudallah shi wannan an sa shi a wurin da ya raba magana da gida biyu in za ka yi tafsirin za ka bar shi a wurin amma sai ka ɗauko farkon ayar sai ka ƙetare shi sai ka ɗauko gaba da uku sai ka gwama sannan na biyu sai ka raba ayar kamar gida bakwai ko kuma akalla gida uku to sai ka yi tafsirin gidan farko da gida na uku a haɗe gida na biyu sai ka fassara shi daban to sai ma'anar ta fito saboda shi ƙur'ani gagara ba daune <laughs> gagara ba daune duk iyawarka da shi qur'ani in ka shiga zaka san gagar ba dole in ku duka ran madazu da yace aya ta biyu da dai ka ta fusila aya ta 30 da yace innal ladina qalu rabbuna la thumma istaqamu fala sai tsaya sai riba duk da ma dai bai ma kan yayi riba ba ya dan kautar da kan ne sai ya dawo to haka qur'ani yake shi da kansa jikinsa ya ga masa ba wanda ya ga masa ya zai koma aya ta sha uku a cikin ahqab ya bar wannan sai ga ai yayi wancan yanzu ba zai dawo dan wurin to shi qur'ani haka yake to tafsirin sai kace zan saboda lokaci zan takaita muku wala tu'minu sai yahudu suka ce wa ƴan uwansu kar ku yi imani kuma kar ku bayyana musu kar ku yi imani kar kuma ku bayyana musu me illa liman tabi adinakum sai ga wanda ya bi ku kar ku bayyana musu irin ni'imomin da Allah ya muku kuma kar ku bayyana musu ni'imomin da Allah ya ce zai yi wa annabin karshen zamani da mabiyansa kar ku bayyana in kun bayyana kuna musu da awane na cewa su a shiga addinin to kaga wala tu'minu illa liman tabi dinakum sai dai tsakanin mu sai mu fada wa juna wannan kuma strategy ne mu sai da zamu yake su da shi to zaka kaga wala tu'minu sai ka ce kar ku yi imani kuma kar ku bayyana sai ga wanda ya bi addinin ku wato kar ku yi kar ku yarda da kowa imani shine kar ku yarda da kowa kar ku yarda da kowa sai ga wanda ya bi addinin ku kuma kar ku bayyana wa kowa ni'imomin da Allah ya muku sai wanda ya bi addinin ku wani irin ni'ima Allah ta'ala musu ni'ima in ana rana daga sun ce Allah rana ta dabe mu kawai sai a musu divine inuwa kawai sai Allah ya musu inuwa daga sama da kansa banu isra'ila in suna neman abinci Allah yake sauko musu da almanna wa salwa kamar yanzu a ce a rika sauko da naman zabi wani gashashe wani soyayye wani an yi fefesu dinsa wani an yi kaza haka Allah yake kuma kai ka san daga saba ka san dai mafi kankanta ka ce yankan mala'iku sai ka san dabba kayan ku وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى kulu min tayyibati cikin bakar aya ta hamsin da bakwai Allah yana musu inuwa yana abinci fa ba sai ka ke fane ba kawai yanzu nan ana rabana sai ka zauna a gida kai sai ka turo masa mai kake so da madara da nono da soyayyun zabi da gasassu in an dan gasa a dan kar a bar ya kone a dan gasa shi da ayyukan kefe din sa kuma sai a kawo maka wai waɗannan ne kuma suke Allah ta waye a wannan zamani aka yi wancan bijima ai wani gida masallaci fara gishi karfi har sai ya rasu to daga wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sai ka ce ayyuta ahadun mithla ma utitu don kada a je a ba wa wani irin abin da aka ba ku in kuna gaya musu ai su ma yan gatan Allah ne sai su yi addu'a su roki Allah ya ba su irin abin da ya ba ku to wannan shine fasar ayar so kul innal huda hudan lahi shi yake ga tsakani shine na farko so me yasa aka fashi tsakani saboda la yu'akhiru la yu'akhiru la yu'akhiru bayanu an waqtil haja ba a jinkirta bayani a lokacin bayani suna faɗa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum gabanin su kammala kullu sharri Allah ya ce kul innal huda hudallah ai wanda Allah ya shirya da shi baka saka fatar da shi ba ko kun bayyana ko kun boye shiryayyu a wurin Allah sunan su shiryayyu batattu sunan su batattu sai za aka shigo da magana cikin aya din aw yuhajjukum inda rabbikum sannan kuma suka ce in ma basu bar addinin ba ai za su samu hujja don gobe kiyama an ce za a yi musu tsakanin mu da su to za mu ba su satan an su je su kafa hujja gaba ga Allah in muna jefe a cikin kiyama su kada mu ai shine thumma innakum inda rabbikum yawmal qiyamati takhtasimuna thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun cikin zumar kenan ko aya ta 31 kaga ku dinnan nan za ku tsaya gaba ga mahallicin ku kuna me kuna husuma ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون za ku tsaya gaba ga Allah kuna kusuma to wannan kusuma din da musulmai za su yi da yahudu suka ce shine au yuhajjukum inda rabbikum kul ka ce innal fadla lalle falala biyadillah tana ga Allah ita falala tana gawa tana ga Allah yutihi man yasha yana bayarwa ga wanda ya so waɗannan musulmai da annabin da Allah ya turo annabi Muhammad ya ba su Qur'ani wahayi ne na Allah ba za ku iya fitar da su ba Allah ya mutu wannan fadala da wallahu shi Allah wasi'un ne yalwatawa ne wasi'un fil ilm wasi'un fil hikma wasi'un fil qadra wasi'un fil rizqi wasi'un fil hikma wasi'un fi kulli shay'in min al khair sannan kuma al alim Allah mai ilimi ne duk abin da kuke shirya Allah ya sani kuma zai saka muku to da haka inda kuma kun bi Allah yadda ya baku zai ba wa kowa taskar Allah ba ta ne ba ta karewa Allah yana iya ba wa kowa mu duba hadisin muslim law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa ataitu kulla wahidan mas'ala ma nakasa zalika min ma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr hadith muslim hadisi na 2577 annabi yace da tun daga farkon duniya da karshen ta da dan adam da aljan za mu tsaya wuri ɗaya tun daga farkon halittar duniya har karshe mutum da aljan mu tsaya wuri ne mu roki Allah bukatu wallahi zai biya mana dukkan bukatunmu a lokaci daya wannan abin da zai rage a cikin arzikin Allah bai kai kwatankwacin a tsoma ainihin allura a cikin kogi a fito da ita ba wani abu sai Allah Allah Allah ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala